jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin zamantakewar ma'aurata kamar yadda kuka sani wannan shiri shiri ne wanda yake dubawa tare da samar da hanyoyi waɗanda suke iya wato warware matsalolin ma'aurata tare da kuma samar ko sanar da hanyoyi waɗanda za su ƙara wa ma'aurata danƙon soyayya ta ɗorar da soyayyarsu a samu zaman lafiya kwanciyar hankali ƙauna da kuma fahimtar juna alabashi wato inda matsalolin suke mutane su ji domin su kiyaye su kula a wani salo na dakile yawan mace-macen aure da kan faru a kasar hausa kamar yadda aka sani wato wadda za mu tattauna da ita a cikin wannan shiri a wannan rana ba bakuwa ba ce a cikin wannan shiri mun ɗauko maudu'i tun a baya wato malama khadija bilyaminu muna tattaunawa akan wato matsaloli da wasu ƙawaye kan haifar ko kuma irin gudunmawar da ƙawaye suke bayarwa da kuma tasirin da suke da shi wajen mutuwar aure musamman a daidai wannan lokaci a kuma nahiya ta ƙasar hausa wanda matsalar mutuwar aure ta zama tamkar ruwan dare a wannan lokaci za ta fara sallama a gare ku kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan malama khadija biliyamin barka da zuwa cikin wannan shiri jama'a assalamu alaikum to wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuhu ah, batu akan tasirin da kawaye suke wajen haifar da wato yawan mutuwar aure ah, abu ne da ya zama ruwan dare idan muka kalli lokacin da muka gabatar da shirye-shiryen baya da kuma wannan lokaci da wato muke a yanzu na babu cash a auren da ake yawan yi zaki ga baya wuce 'yan watanni wata ɗaya wata biyu akwai auren da ma an yi satuka ya mutu wani auren yana da alaka da irin kawaye mu irin kawaye uh, wato hudubar da wasu kawayen suke yi wa mata kafin ma a kai ga yin auren ko kuma da zarar an yi auren me yake sa waɗansu zaki ga ƙawayen idan suka tashi wa matan da za a yi wa aure ko suka yi aure hudu ba sukan ɗora su akan yadda ra'ayinsu yake masu kallo za su ci so su ji shin ita mace idan har ya zamto ƙawarta za ta ba ta shawara me ya sa ƙawar wato mace tafi ɗaukar shawarar ƙawarta fiye da ta mahaifiyarta saboda shakuwa ko shakuwa ita take hawa haka <laughs> eh kamar to zaki ga kuma mafi yawanci kawayen da ake mu'amala da su saboda da yawa zaki ga kawayen wasu sirrin da suka sani na kawayen su iyayen su ba su sani ba to ta yaya zai zamto irin wannan matsalolin iyaye su ya kamata su fara sani ba kawaye ba domin su sun gajiya sun ga yau kuma sun kila ratsa ta irin wannan matsalolin kuma ga hanyar da suka fuska warware gaskiya ne a duk lokacin da dama zai kasance kina matsayin ki na mahaifiya mm. ba za ki dinka jin yarki a jiki kina sanin me yake damunta me take so duk wani motsinta ya kamata a ce duk lokacin da yarki ta yi motsi ki san me yake damunta a duk lokacin da kika ja yarki a jiki babu yanda za a yi ta rinka yin kokarin irin boye miki abin da yake damanta a cikin zuciya har ta iya zuwa ta je ta baka wata labari mm. to idan har zai kasance kina jin yarki a jiki yau da gobe kina nuna mata daidai da ba daidai ba kina nuna mata duk abin da ya kamata da duk wani abu da take ganin ya shige mata duhu ta zo ta tunkare ki kar ki rinka tsayawa wai irin kina zaka ga hausawan mu ana tsayawa wai alkunya da mm. ake wa yaya mm. sai ka ga mace ta haifi ya mace amma ba ta iya tsayawa ta zauna da ita ta nuna mata daidai da ba daidai ba mm. akwai masu irin wannan za ka ga mace ba za ta zauna ta koya wa yarta wasu abubuwa ba wanda in abin ta je ya cige mata duhu yanzu misali kamar me da me ya kamata a ce mace a matsayinta na uwa ta dora yarta akan layin da wato ba za a dinga yawan samun irin waɗannan matsalolin ba gaskiya duk lokacin kamar sanin sakin mm. jiki da kuma kunya wajen waɗansu abubuwa ai kunya ba za ta yiwu ba a zamantakewa mm. idan aka saka kunya a cikin zamantakewa ta zama jini yau da gobe za ka ga ba za a iya tsayawa ana warware wasu matsaltsalu ba ko hanyoyin da za su rinka kawo matsala ba hmm. da yawa za ka ga wasu iyaye ba sa iya zama da 'ya'yansu suna nuna musu yanayin rayuwa da yanayin matsaloli yau kin je kin ja 'yar da ko da ma dai cikin ku daya duk damuwar ya kasance mahaifiyarki ita ce kawai damuwarki ki fito ki nuna wa yarki kar ta tsaya ma ta rinka miki wani boye boye a rayuwa duk lokacin da take cikin wata matsala ko wani abu ya shige mata duhu ki nuna mata ba ta da sama da ki to janta a jiki yau da gobe rashin jan 'ya'ya za ka gani shi yake jawowa ya ta je ta shaku da ƙawa mahaifiyarta ba ta janta a jiki hmm. mahaifiyarta ba ta mata irin wasu abubuwa da ya dace wanda 'yar ba za ta zage ko me za ta gani wata 'yar za ka ga ko abu ta gani a waje za ta zo ta gaya mamata a lokacin mama idan ta ji shi ta ga abu kaza ko kaza kaza ko abu ya faru a cikin ƙawaye. Hmm. maman sai ta zauna ta warware mata matsala to za ta ji daɗi amma da yawa iyaye ba sa jin 'ya'yansu a jiki su nuna musu abubuwa na rayuwa da idan har za su zauna da 'ya'yansu suna koya musu wasu abubuwa na rayuwa da nuna musu kar su dinka zuwa suna fitar da sirrin rayuwarsu suna gaya wata a waje ba za su dinka yi ba ina ga a baya na taba ba da labarin wata 'yar sistan mamana mm. da nake ita saurayi ne mata yi da ta yi saurayin mm. har ya zo ya mutu mahaifiyarta ba ta sani ba mm. sakamakon ba sa iya irin zama a cikin gida ki zauna da ya ku ta hira haka da mm, walwala yau da gobe eh a saki jiki irin kina dan saka ai akwai lokacin ma da zaka rinka saka wa danka labari mm. kawai saboda kana so ka ji wani abu daga gare shi idan bai sani ba a irin wannan hirar zaka iya warware wata matsala tsakanin ɗanka ko da ɗan bai fito fili ya gaya miki ta gaya miki ai ita tana son gane abu kaza ba amma ki a hankali a hankali to zaka ga ko yarinya mace kike da ita ma lokacin period ɗinta bai ba amma kina jin ta a jiki kina nuna mata akwai shekarun fa da zaki kai kaza zai zo miki kaza da sauransu ana yin kaza ana kaza zaka ga mm. komai ya zo mata cikin sauki amma wai iyaye wasu sai kaga sun zauna kunya waye waye to irin haka ba zaka ja ɗanka a jiki ba kaga ko akwai matsala to idan muka kalli yawan mutuwar aure da ake samu yanzu wata ɗaya wata biyu aure ya mutu me yake jawo haka daga kawayen ne ko kuma rashin haƙuri ko kuma a rashin wato iyaye ba sa ɗora 'ya'yansu mata akan su san menene auren saboda eh, akwai wata matsala ma da za mu zo mu tattauna da ita akan gaba wato mm. za ki ga idan an tashi aure ana ta sai dai a yi haƙuri ki yi haƙuri ya yi haƙuri shi a haƙuri amma ba za a gaya mata illar haƙurin ba akan me za a dinga haƙurin eh. a akan me za a yi eh, haƙurin akan me ka wa <laughs> za a yi haƙurin ba za a gaya mata mm. dalilin yin haƙurin ba to mu kalli yanzu matsalolin da yake haifar da mutuwar aure a yanzu shin akwai gudunmawa ko tasirin ƙawaye a ciki gaskiya akwai tasirin ƙawaye sosai duk da ma dai yawan faɗakarwa yau da gobe mm. yanayin rayuwa da ta canza mutane suna kiyayewa wajen ƙin yadda da mutane za ka ga mutane yanzu suna dan ragewa hausa sun dan rage ba kamar da da za ka ga ko da yaushe kawaye kawaye kawaye a yanzu ma akwai fa masu ba ba sa yi ba dan ne na ga amaryar ma da za a yi aurata kwanan nan ita ma ba ta da aiki sai kawa laifin mata take zama za ta yi ta raba kawayenta to <laughs> ba ta da aiki ita ma sai to irin haka eh. kullum in kana nuna wa ɗanka illar kawa illar kawa duk mutumin da zaka janyo shi jiki ka zo ya baka wahala ya fi maka matsala ai kara a ce mutumin da zai cutar da kai daga nesa da akan wanda zai zo kusa da kai ya kama ka babban matsala saboda duk wanda zai zo yawwa ya gama sanin sanin ka kuma ya zo ya shaku da kai hmm. sai kuma ya kama ka matsala a cikin rayuwa hmm. gaskiya da da kawa babbar matsala ne a dai wannan yanayi gaskiya da muke ciki duk lokacin da zaki ce sai kawa ta zo ta baki shawara to abun fa ba za a ga daidai ba hmm. sai sai hakuri <laughs> ba za dai a ga daidai ba gaskiya kuma rashin hakurin ma dai shine babban tasiri da yake kawo matsaltsalin da muke ciki yake kawo mana matsalar zamantakewa ta aure za ka iya samun gidan ko matar tana da haƙuri mijin bai da haƙuri ko mijin yana da haƙuri matar ba ta da haƙuri to duk hakan tana iya faruwa ba a samun ai me ake hausa suke cewa ne ba zai yi wai a samu <laughs> me ne ne ba na mata ta hausa <laughs> to a masu kallon mu kada ku manta shirin zamantakewar ma'aurata kuke kallo muna tattauna da malama Khadija Bilayamanu muna kuma duba maudu'i ko batu akan ƙawa da kuma gudunmawa ko kuma hanyar da suke haifar da matsala ko kuma suke sawa wajen mutuwar aure a wannan lokaci za mu karɓi sakon talla idan muka dawo shirin zai dora. Assalamu alaikum masu bibiyar mujallar matashiya a koda yaushe a fadin duniya. Ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Mun shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Shirin zamantakewar ma'aurata da yake warware matsalolin ma'aurata zai ringa zo muku a ranar Litinin misalin karfe tara na safe. Kirin ya cikin gida da ke tattaunawa da 'yan jarida zai dinga zuwa muku a ranakun talata da misalin karfe 8 na dare. A ranar laraba akwai shirin ana yi da kai da misalin karfe tara na safe. A ranar laraban da akwai shirin tushen ciwo da lafiya da misalin karfe takwas na dare. A ranakun alhamis kuma shirin rabin ilimi da yake amsa tambayoyinku na addinin musulunci zai dinga zuwa muku da misalin karfe tara na dare. A kowace juma'a da misalin karfe bakwai na dare akwai shirin sirrin ma'aurata wanda yake koyar da zamantakewar aure. Matashiya TV. Haka kuma akwai shirin kuma tso mu tattauna wanda yake zo muku a dukkanin ranar juma'a da misalin karfe tara na dare zuwa karfe goma kai tsaye. Shirin ciki da gaskiya da yake tattaunawa da 'yan siyasa zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe takwas na dare. Mashashiyar ku ce dai. Yayin da hasken musulunci zai dinga zuwa muku kai tsaye a ranakun Asabar da misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare. Shirin dandalin Kannywood da ke shiga masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood zai ringa zuwa muku a dukkanin ranar Lahadi da misalin karfe takwas na dare. A shafinmu na Facebook kuma takaitattun labarai za su dinga zuwa muku daga litinin zuwa asabar da misalin karfe shida na safe. A kowace litinin shirin rayuwar masoya zai ringa zuwar muku. Yayin da za a saka muku wasikar mikiya a ranakun Laraba. To daga zuciya zai ringa zuwar muku ranar Juma'a. Sai Lahadi shirin ɗan kasuwa zai dinga zuwa muku a shafinmu na Facebook. Ku kasance da mujallar matashiya a shafukanmu na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok. Mujallar matashiya ba mu da nabi. Za ku iya karanta labaranmu a shafinmu na yanar gizo wato matashiya da tukom. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp akan lambobinmu. sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Mujallar matashiya a bar alfaharinku. Masha Allah, To masu kallon mu barka mu da dawowa. Um, yanzu mu kalli uh, wato yanayin zamantakewa. Tunda ga tasirin da ƙawa ke yi idan za a yi aure su iyaye wace hanya ya kamata su bi idan za su aurar da 'yarsu domin ganin ita 'yar ba ta ɗauki shawarwari daga ƙawayenta ba balle su ba ta gurguwar shawarar da za ta haifar mata da matsala bayan an yi auren gaskiya yanzu dai iyaye da dama ina ganin yadda suke ƙoƙari da 'ya'yansu hmm. wajen irin nuna musu illar ƙawaye hmm. illar ƙawaye saboda iyaye sun ga mutuwar aure ya fi a irga akan ƙawaye to yanzu zaka ga uwa ta zauna kullum tana gaya wa yarta illar ƙawa hmm. ta kiyaye ƙawa ƴaƴan yanzu ne zaka ce ba sa ji da su ba sa ji eh, ƴaƴan da yawa yanzu ba sa ji su a lokacin da suka shaƙu da ƙawa duk lokacin da zaka samu iyayensu suna musu faɗa akan ƙawa akan ƙawa sai su ga kamar ko uwar ba ta son ƙawar ne kuma abin da ba sa ganewa illarta suke duba wa 'yar mm. ba wai ba sa son ta bane mm. ai duk wanda yake son ɗanka kai ma dole za ka so shi to abin da ba sa ganewa su kuma sai su ga kamar ko iyayensu irin ba sa so su ga suna mu'amala da wancan ba sa so suna mu'amala da wancan amma da yawa yanzu zaka ga iyaye gaskiya suna kokarin za su aurar da 'ya akan su nuna mata illar ƙawa da irin matsantsalin da take kawowa a cikin zamantakewa ta aure kuma da yawa wasu 'yan matan zaka ga dama rayuwa ne an yi na school a zo kuma a fara rayuwa za a kai ki gidan miji in aka kai ki ma wata ba za ta ƙara bibiyar ki ba in dai ba sabga sai ta zo ta haɗa ku ba wacce wata alaƙa ta haɗa ku wata shikenan ma sai dai ku wata gila unguwan ku ɗaya in kin zo unguwa ku haɗu da sauransu amma wata ba ƙara ganin ta za ka yi ba yadda dai a gama biki a kai ka ɗakin miji. to su iyaye akwai wata rawa da za su taka ko kuma dama suke da rawar da za su taka wajen ganin sun mm. bayar da gudunmawa idan za su aurar da 'ya'yansu waɗanne hanyoyi ke ka kamata a ce sun nuna wa 'ya'yansu wajen ta yadda wato 'ya'yan nasu za su ringa sanar da su dukkanin yanayin da suke ciki maimakon saboda abin da ya sa waɗansu idan suka aka musu auren za ki ga yadda ƙawayen nan suke ba su shawarwari ko da wani abin ne bata fahimta ba a gidan mijin ba za ta iya mm, iyayen iyayenta ba sai dai ta tuntuɓi kawayen eh, to kaga anan ma an samu matsalar farko tun rashin jan yaɗa a jiki mm. tunda baki ja yar kekin shakwa jiki ba ga shi kin zo amsa mata ranar aure baki zauna ki koya wa yarinya ke yanayin yanda ita ai ba ma illar kawa ba shi kansa zamantakewar auren ya kamata a duk lokacin da yarki ta fara kai wasu matakai na matakin da za ta um, mataki da wanda ya kusa ma kaita da ɗakin miji mm. ki zauna da yarki ki fara koya mata rayuwar zamantakewar kamar me da me ya kamata a ce kamar irin wato eh tunda kaga yawa eh, kamar yadda zaki zauna da abubuwa ya kamata a ce an sanar da 'yan matan misali ai abu na farko idan kika zo kika samu dama kika zauna da yarki kika bata shawarwari akan illar kawa mm. ba iya nan dama ya kamata ki tsaya ba mm. wannan illar kawa yau da gobe yau da gobe ma kina gaya wa yarki dole ki ta gaya wa yarki akan illar kawa ita kuma mm. in mai biyayya ce da iyaye yau da gobe dole za ta dauka ya'yan ne dai kawai da yanzu yana yanzu zaka ga yara ba sa jin magana ai ta gaya musu ai ta gaya musu sai kaga amma kamar suna watsar da abin sai abin ya zo kuma ya musu illar kuma su dawo ga iyayensu babu da za su to dole za ki zauna da yarki kina gaya mata illolin musamman ma akan haƙuri haƙurin nan zaki zauna ki da yake wai ki ta ce mata ni dai yau za a kai ki ɗakin miji na yafe miki waye waye zaka samu iyaye mata suna nan yau eh, sai ka samu iya za a kai ta ɗaki ta ta ma ke ta wai ta yafe mata eh. zaka ji uwa ta ce wa ta wai to ni kam na yafe miki kaza kaza Allah ya baku zaman lafiya da sauransu to bayan addu'a baki zauna da yarki kin koya mata kin gaya mata meye ne wannan haƙurin da kike cewa yau da gobe ta yi haƙuri ta yi hakuri ta yi haƙuri za a kai ta dakin miji ke kin faɗa kan nake sun faɗa yan uwanki gaba ɗaya kowa ya bi ta da haƙuri ita ko ba za ta ga hakuri ba saboda bai idan ta ya rufe da soyayya <laughs> kawai jira take ita dai ta je ɗakin mijinta mm. a ta soyayya yadda aka saba ba ta kawo meye ne zamantakewan auren zama na yau da gobe kuma ya fi ƙarfin wasa mm. da inda za a ce za a zauna zama yau da gobe gaskiya sai an yi hakuri. to sai ki zauna ki warware wa yarki me hakuri shi kansa zamantakewar auren me ne zaman zaman da za a yi na yau da gobe na auren dole ki zauna ki sami yarinya ki ki koya mata rayuwa Yanda ake zamantakewa a gidan aure zamantakewa a gidan aure ba zama ne kamar na gidan iyaye ba yau da gobe ta fi karfin wasa auro ki ya kawo ki dole ki mai biyayya kuma ki wa ubangijin da ya halicce ki biyayya to iyaye ba sa zaunawa su koya wa 'ya'yansu rayuwar da za su yi a gidan aure wannan shine matsalan da take faruwa zaka ga an yi aure wata ɗaya biyu uku in ma da matsalan miji dole sai ka ai ba a samun matsala ta bangare ɗaya mm, duk inda aure ya mutu duk inda aure ya mutu zaka samu akwai matsalar ta akwai tasa tsakanin su ɗaya ya danne ɗaya in ma ba ita ne masaki ba shi kuma sai ya gaggawa ya sake ta saboda mai duk shi illa ba zai iya ɗaukan haƙuri ba kuma abin da maza da yawa yake kawo musu matsala za ka ga a zamantakewa na aure a wannan zamanin hmm. wallahi akwai rashin jin magana da yawa za ka samu babu yadda za a yi namiji ba ma mijinka ba yau da gobe kana tare da mutum kana gaya masa magana ɗaya magana ɗaya magana ɗaya baya gyarawa dole yau da gobe za ka ji ka gaji bare kuma zamantakewa ta aure kana ganin kai ne nauyi kai ne mata komai kai ne mata komai duk wani nauyinta akan ka yake mm. to amma ba ta jin maganar ka kaga ko ai an samu matsala ko soyayya ce yau da gobe za zaka ga kuna soyayya da mace ba kana gaya mata magana akan abin da ya dace amma ba ta ji zaka ji yau da gobe soyayya ta tana raguwa to ina ga ku an yi zo zaman yau da gobe zaman da ba karya a ciki yauwa mm. ana tare ana zamantakewa ta aure kaga duk lokacin da namiji zai rinka gaya wa matarsa magana ba ta ji wallahi ba zamantakewa ba zai ba yanzu kwanan nan na samu irin wannan kes din da ta kira ni da kanta tana wallahi kuka take mata aure ce 'ya'yanta biyu ta mm. kira ni tana kuka na ce anti na ce me yake faruwa ne ni kuka da ne sai take ce min kinji kinji da na bibiyi matsalan ba ta jin maganar mijin in ya faɗa mata eh kuma ba komai yake gaya mata ba ka gane irin mata ne suke zuwa mata gida kuma mata nan makota ne hmm. da suke zuwa sai su zo su tare ya nuna mata ya ce mata shi gaskiya mijin lakcara ne ya ce mata shi baya son ya dinka shigowa yana ita kuma tana ganin wai yana can makaranta yana rayuwa da mata na ce ke ba ki ga aikin sa yake zuwa ba hmm. dan yana ta yana rayuwa ki da rayuwarsa da mata shikenan sai aka ce miki yana so ya zo gidansa ya zai tarar da mata to ita kuma ta nace ki gaya min kawai gaskiya me yake faruwa sai take ce ita wallahi mata ne da suke taruwa a cikin gidan ya nuna mata baya so baya so ita kuma ba za ta iya ce musu su daina zuwa ba nace to in baki misali sai ta ce min ina eh, ce mata a cikin matan nan da kika gani idan mijin ɗaya ne ya gaya mata wallahi sai ta tsaye da ke ta ce kake ƙara zuwa mata gida sai ta kama mamaki na ce wallahi sai ta tsaye da ke <laughs> na ce karki manta ba tare fa aka haifo ku ba ko tare aka haifo ku akwai abin da idan ya zama na ibada za ta ajiye ki a gefe mace ba za ki zauna na ce idan har ba za ki iya tara su ki ce musu ki zauna da su gaba ɗaya ki ce musu mijinki ya ce ba ma ya su ba hatta yan uwansu baya yan uwanki baya so ya dinka gani suna masa zarya a gida shikenan kin rufe kofar mace mm. ki ta same su ki gaya musu idan ba za ki iya ba ki samu babbar yayar ku ki ce ta bi su gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya ta gaya musu cewar mijinki baya so don haka ba ta so ta ga sun kashe miki aure duk ta bi su ta taka musu burki to sai da muka yi haka aka samu wannan a cikin eh aka samu mafita a cikin matsalar mm. sai gashi da kanta ta kira ni ta ce mu wannan matsalar ta warware sannan aka zo aka shiga wata matsala dama da matsala biyu ta zo mm. ta ce min ita babbar matsalar da yake damunta ga mijinta har ya ce yanzu zai kara aure waye waye kuka fa sosai kwana mm. biyu sai tana damuna akan wannan matsalar ni ce to ni ina nan gefe <laughs> kuma ga <laughs> wallahi saboda ita ma ta kanas har na ce zan taka in ji ga ta ba cikin Kano take ba mm. ta ta tana son gani na in zo mu yi magana to na yi mata da alƙawarin zan je sai ta ce bikin kanwar mijin ta ce to dole ki je bikin kanwar mijin to a lokacin ta kamun wannan matsalolin guda biyu shi kuma ɗaya matsalan ta ce min ita babbar matsalan ta da mijinta ita ba ta iya ta nuna mijinta tana sa mm. sai dai fa in ya kawo kansa to shi kuma abin da mata da yawa ba matan Hausa ba ma ganewa mm. illar yin hakan na gaya mata na ce da yawa yana bata wa maza rai to wasu matan sai su ɗauka wai irin kaman ko zub da mutunci ko irin wai ya raina ni ka san mace <laughs> ina raini a zamantakewa ta aure mm. ka san mace to ta kama kes din nan guda biyu wanda kuma kes din nan gaba ɗaya guda biyu da na duba sai na ga da yawa mata suna cikin matsalolin mm, kuma duk yana daga cikin rashin mm, wayar da kai da kuma rashin fahimtar shi kansa auren saboda idan an sanadin gyaran wannan kes din sai ya su kasance mata kaɗa ne da makociyanta ita ma ita kuma mijinta ne baya wanka <laughs> to <laughs> matsaloli dai iri-iri amma yanzu zai alhamdulillah mun warware wannan matsala da yanzu abu na biyu da kaga mijinta har ma ta ce min ya fara neman aure amma yanzu ya dawo wallahi zaman lafiya suke fa kamar me <laughs> ya ya dawo ya ce bata da ai bai ma nuna mata kaga zai yi aure ba hmm. har ya je ma ya nemi yarinya aka ce za a ko zai tura kuɗi ne to wata magana kuma ta zo ta ɗan shiga cikin lamarin hmm. kafin ya zo wani ya riga shi zuwa to waɗancan sai suka riga shi hmm. haɗa su da manya mm. to saboda manyan waɗancan sun yi magana sai suka ce ya dakata ya ce to kin ga abin da ya dakatar da tuni ya kai kuɗin aure a satin mm. <laughs> ta tsallake rijiya da baya <laughs> to saboda yanayi na lokaci dole a nan za mu gimtse bakin shirin a alabashi mako mai zuwa ko shiri na gaba in allah yadda za mu dora a cikin wannan shiri sai mu kalli menene wannan haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri mm. da ake cewa mace ta yi menene haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri da ake son namiji ya yi musamman a zamantakewar aure mm. in allah yadda a mu na gaba za mu duba sannan mu yi bayani a kansa kafin mu koma bangaren abokai tun da mun riga mun yi kawa kasu eh, ce muna son juna muna son kan muna ta fama da kawaye kawaye <laughs> to a wannan lokaci sai ki sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a malama khadija bilyamini kenan da muka tattauna cikin wannan shiri na zamantakewar ma'aurata a madadin wadda ta sada mu da ku mas'uda abdullahi sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu haɗu a shiri na gaba idan allah ya kai ma cikin wani sabon shirin na zamantakewar mata akwai shafin